na da shekarar 1438 daidai da 30 ga watan march shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 33 daga cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu wanda malam muhammad nasir din al'albani ya rere shi daga asalin littafin al'ulu lil'ali al wallafa al'imamu shamsuddin al-zahabi allah ubangiji ya gafarta musu gaba da su wannan littafi yana karantar da mu aqidar musulunci ne dangane da tabbatar da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka akan dukkanin halittunsa ta hanyar kawo ayin alkurani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masu inganci da kuma fassarar da malaman magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su yi ma wannan ainihin ayoyi da hadisai idan ba manta ba muna bibiyan wannan malami a inda yake kawo mana maganganun manya-manya malaman cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina wanda suka fada tun bayan bayyana jahamu dan safwal wanda ɗaya ne daga cikin rukun dan bid'a da suka fara ƙaryata sifatu na Allah a sifatul khabariya ta'ala Allahu amma ya kul jahamu uluwan kabira za tashi akan rakami na malami na goma sha uku shine wanda malai kira da suna ja'farun sadiq sayyidul alawiyin fi zamanihi wa ahadu a'immatil hijaz ja'far as-sadiq malan ja'far mai gaskiya sayyidul alawiyin sayyidina jagora a cikin dangin sayyidina ali jikokin sayyidina ali a zamaninsa wato shi ja'far din kuma ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar makka da madina ita ce hijaz malam ya ce lam yalhaq bis sahaba bai riski sahabbai ba ya rasu hijar shekara 148 Jafaru Sadiq sunan shi Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib Ja'far ibn Muhammad ibn Hussein ibn Ali ibnu abi talib ja'faru dan muhammad muhammadu dan husaini husaini wannan da aka shi a karbala radiyallahu anhu to husaini kuma dan aliyu dan abu talib uwarsa sunanta ummu farwa bintul qasim ibn muhammad yar gidan alqasim dan muhammad dan abubakar wadda ita kuma tata mahaifiyar ita ce asma'u yar abubakar shi sa yake cewa walada ni abubakarin maratai, uwarsa jikar na abubakar ce mata ce wadda take waye ya haife ta ƙasimu dan muhammadu dan abubakar na abubakar za a tafi makka aikin hajjin bankwana matashi ta haihu a hanya ko Mata shi dawo ita ce asma'u yar umais ta haifi ɗa aka sami suna muhammad to wannan ɗan shi kuma shi ne ya haifi alƙasim malamin al’imamun malik alƙasim ɗan muhammad ɗaya daga cikin fukawun saba shi kuma shi ya haifi ummu farwa ita kuma ta auri wannan ja'afar ɗin jikan ya sayi na ali abubakar ta auri jikan sayi na ali su daman ba sa wannan rikicin wasu ne kawai can suka je suka haɗa rikicin nan daga ba amma za ka ga 'ya'yan abubakar da 'ya'yan umar da 'ya'yan usman da 'ya'yan ali sun haɗe da junansu ta auratayya sosai sosai sai ka bincike sosai a tarihi za ka iya gane ma iya matakin da suka kai na wane aure yan wane wane aure yan wane wane aure yan wane to ga mamarsa mahaifiyarsa jikar sayyidina abubakar ta wajen Alƙasimu dan muhammad ko to wannan ummu farwa din ita kuma uwarta ita ce waye ita ce asma'u yar abdurrahman ya abubakar ma'ana alƙasimu baban ummu farwa waye baban shi muhammad ko to wannan muhammad din shi kuma ya auri yar wato abokiyar wasan shi kenan zaka ce abubakar yana da ɗa abdurrahman yana kuma da ɗa muhammad kuma gani to wannan muhammad ɗin yana da mata wadda take ita ma jikanyar abubakar ce ita ce asma'u bintu abdurrahman Allah sa mun gane kwatanci ko mun gane kuwa wannan asma'u ita ce ta haifi ya shi kuma ja'afar ya aure yar ita ce ta haifi ya mu farwa jafar ya aure ta muhammad dan jafar ya aure ta aka haifi jafar kaga uwarsa kai tsaye jika sai na bakar ce sannan uwarta ita ma jika ce ta gidan sai na bakar da aka musu auren gida Shi ne abin sai da yake sake yake wani da ni abubakarin marrataini abubakar ya haife ni su biyu jafaru sadiq wannan yan shi'a suna da sabashi a cikin limamansu a hauka irin tasu ana mashi lakabi da asadiku ne saboda tsabaragen gaske shi ba a san shi da san zuciya ba kwata-kwata a cikin al'amuran shi shi sa na da gaske abin da ya shahara da shi shine yana matukar kyamar yan shi'a rafida waɗannan da suke cewa su suna goyon bayan Aliyu, ali shi kuma yana matukar kyamar su yana ainihin musu ɗiba karama kaciya yana musu raddi maganganun shi suna nan da yawa waɗanda ya musu raddi ya sa su a kwana ka karanta a cikin tarihinsa a cikin littafin siyaru a alami annubala na limamu bahari al-imam ya ce, lam yalhaq bis sahaba wannan magana akwai ta ba game da ita cewa bai riski sahabbai ba gaskiya saboda Allah ba daidai bane babu shakka akan ya riski wasu sahabbai domin an haife shi shekara ta 80 ne bayan hijira sai dai riwayarsa galibi daga tabi'ai ne to kawo ko mutumin da aka haife shi shekara ta tamanin bayan hijira sahabbai kuma sun rayu har shekara ɗari bayan hijira kenan sahabban da suka rasu na ƙarshe sun rasu yana da shekara ashirin to kasancewar shi mazaunin madina kuma jinin Manzala su ɗari salama ɗan gidan sharifai ba abin mamaki ba ne don ya gamu da sahabbai in fact abu ne ma na ban mamaki a ce kwata kwata bai gamu da sahabbai ba ah, sai dai in zahabi yana nufin cewa bai yi riwaya daga sahabai ba to wannan za a iya karba babban malami ne daga cikin malaman sunna Allah ya gafata mashi yana da hadisai a cikin kutubu sita ga baki ɗayansu yana da riwayoyi da fatawoyi da maganganu kala daban-daban Allah ubangiji ya gafarta mashi wannan shi ma ga maganganun shi malam yace an muawiya ibn ammar qala su'ila ja'far ibn muhammadin an alqur'ani fa qala laysa bi khaliqin wala makhluqin walakinahu kalamullahi azza wa jalla muawiya dan ammar yace an tambayi ja'far dan muhammad Allah ya kara mishi rahama game da alqur'ani sai ce laisa bi khaliqin qur'ani ba shine mahalicci ba wala makhluqin kuma ba abin halitta bane walakinahu kalamullahi azza wa jalla sai dai shi qur'ani zancen Allah ne ubangiji madaukakin sarki mala albani yace zakarahu min riwayati abi zur'a ar-razi al-imamu adh-dhahabi ya ambaci wannan kissa daga riwaya abu zur'a ar-razi قال حدثنا سويد بن سعيد عن معاوية بن عمار وقد أخرجه البيهقي في الأسماء هكذا ما الإمام أبو بكر البيهقي يفتد وأن الرواية أتكين الأسماء والصفات الشافي نتري بيودة أربعين شدة من طريق أبي زرعة تانيا أبو زرعة الرازي قلت ni al'imamul albani shekul albani muhammad nasiruddin allah ya gafarta mishi sai na ce wa isnadin ala sharti wannan isnadi ne wanda yake ingantacce a bisa ingancin al'imamu imamu muslim sharadin imamu muslim ala ba'afin fi suwaid ibn Sa'idin, wa huwa al-hadathani wani mutum yace duk da yake akwai wani rauni dan kankani game da suwaid ibn sa'id wane ne shi yace wa huwa al-hadathani suwaid ibn sa'id ibn ibn sahal al-ambari al-hadathani wanda ya rasu hijira da shekara 240 ya daga cikin rijalu muslimin ya rasu a wannan shekara ta 240 yana da shekara 100 dindi shekararsa 100 a duniya to sai zama ya daɗe a duniya da ya samu wani rauni game da haddasa saboda tsawon shekaru sai yi zuwa ga wasu hadisan shi ba sa inganta amma muslim ya fitar da hadisan shi kuma ya yi intiƙa'i ya tace hadisan da suke riwaya masu kyau wato da kaji ana cewa rijalul muslim da rijalul bukhari dukansu amintattu ne ba wai su ne amintacce 100 bisa 100 ba jama'a za ka ji ɗewa in ka saba hulɗa da rijal za a faɗi malami a cikin bukhari ko muslim kuma sai a ce da matsala kaza irin Khalid bin Makhlad da muka yi magana ran nan irin su ainihin wato abin nan abin nan ikrimata ibn ammar a cikin rijalul bukhari irin su gasu nan da yawa jama'a waɗanda suke an yi magana a kansu ba karatu ne mai hadifa hadithu ba to waɗannan mazaji za ka ga akwai maganu a kansu irin su shamu ɗan urwa ire su to ba kowa ne yake hadithin shi darajar shi sahihi bane wasu hadisan su hisan ne wasu ma hasanun ne fil mutaba'at wasu kuma hadisan su bukhari da muslim din sun yi intiqai musamman bukhari yakan tace ko kuma ya ruwaito a cikin abin da ba usul ba mutaba'at kenan da shawahid muslim ma yana yin wannan ko ya ruwaito abubuwan da suke ba sa magana a cikin asalin taklifat na shari'a sai dai tarihi ko ghazawat ko falala ko wani ainihin abu makamancin haka wallahu ta'ala alam a takeice wannan malamin jama'a imamul bukhari da yazo tarihinsa a cikin at-tarikhul kabir sai ya ce akwai akwai nazar yace fihi nazaru akwai tababa game da ainihin wato maganganun da yake ruwaitowa shi ko ibnu hibbana da yazo ya ambace shi a cikin kitabu thiqat kuma ya ambace shi a cikin abdu'afa ibnu hibban wani lokaci yakan yi haka sai ya ambaci mutum a cikin amintattu sai kuma ya dawo ya sake ambatan shi a cikin du'afa sai zama can ya ambace shi ne saboda maganganun shi da suke tabbatattu nan kuma ya kawo shi ne saboda matsalolin da ya samu nan da can haka al-imamu da ijiri ya ambace shi a cikin athiqat din shi a haka ainihin wato ibnu abi hatim a cikin kitabul jarh wa ta'dil yake cewa saduqun wa kana yudallis mai gaskiya ne amma yana tadlisanci shi ko ibnu ma'in ya kai matuka yake cewa ma makaryaci ne wanda malam ibnu hajirin ya mai da martani akan wannan magana a cikin tafin takaribu tahdib a inda yake cewa ibnu ma'in ya wuce makaɗi da rawa wajen suka shi da ƙarya haka malam abdurrahman ibnu jauzi ya kawo shi a cikin tafin ad-du'afa haka Imam an-Nasa'i yace laysa bi thiqa to irin wannan malamin da zaka ji maganganu sun kai sun kawo akan shi wani ya ce mutumin kirki wani ya ce ba mutumin kirki wani ya ce kaza wani ya ce kaza irin shi ne sai ka nemi littafai irin ainihin wato mizanul i'tidal na Imam zahabi da risalul mizan na Ibn Hajar dan su tantance maka ina aka kwana dangane da maganarsa ko kuma mujarradin sai ka dogara da mujarradin cewa imamun muslim ya fitar da riwayarsa to wannan yana da cewa fil jumla karɓaɓɓe ne shi sai dai za a yi taka tsantsan da hadithansa waɗanda suke wajen sahihu muslim na ɗaya kenan za a yi taka tsantsan da hadisan shi waɗanda ba a ji 'yan makarantar su sarwaito ba wato mafaridu kenan amma inda ya samu mutaba to babu matsala waɗannan duk maganganu ne a cikin matsalar hadith mun faɗi su ne kawai saboda malam ya kawo magana nan a takaici kamar yadda ya faɗa wannan riwaya ce tabbatacciya daga makaranta ainihin wato Ja'far dan Muhammad dan Aliyu dan Husaini dan Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda shi da iyayensa malam yake cewa lakin tabahu Ma'bad ibn Rashid Abu Abdurrahman an Muawiyah ibn Ammar ad-Duhani yi. to kaji mutaba'a da ya samu guda ɗaya. wacce ta ƙara marwayar ƙarfi wa akhrajahu al-bukhari fil af'ali wannan mutaba'a al-imam al-bukhari ya fita da ita a cikin tabin shi mai suna khalqu af'alil ibad bayan sahih al-bukhari imam al-bukhari ya tafai daban-daban wanda suke da matukar kima ilimi daga cikin su akwai khalqu af'alil ibad akwai littafin juz'ul qira'ati fil eh, khalfal imam juz'u raf'i da dani fi salati akwai littafin shi mai daɗi kwarai shine al-adabul mufrad akwai littattafai kuma da dama waɗanda ba waɗannan ba littattafai ne waɗanda suke masu kima ƙwarai, da daraja a cikin ilimi to a cikin littafin khalqu af'alil ibad wanda ya yi shi ne don yin raddi da martani ga 'yan jahamiya da 'yan ainihin wato sauran batattu masu cewa bayi na halatta ayyukansu kamar ƙadariya da mutazila to sai yayi wannan littafi yana kawo hadisan da suke tabbatar da cewa Allah shi ke da kaddara halatta ayyuka bayi suke da kasabin ayyukansu a cikin wannan littafin a shafi na 72 al al-Bukhari ya fitar da wannan riwaya wa Abu Dawuda fil Masail da Abu Dawuda a cikin littafin shi al-Masail tambayoyin da yake ma Imam Ahmad bin Hanbal game da ainihin matsalolin riwaya da da makamantansu da zarwa a cikin shafi na 265 wa Ibn Ahmada fi Sunnah da al-Imam Abdullah ibn Ahmad a cikin kitabus Sunnah shafi na 23 wa Darimi fi Radd al-Murisi da al-Imam Darimi a cikin dafin Radd ala Bishr al-Murisi a cikin shafi na 116 wa na abi hatimin kama fi minhajus sunna haka ibn abi hatimin kamar da aka ambata cikin tafi suna sunnatin nabawiyya fi naqdi kalam shi'atil qadariyya na al-imam shaykhul islam ibn rahimahullah a cikin mujallar na biyu shafi na 187 zuwa da 8 wal da baihaqi wa qala ya ce wa huwa anhu sahihu? wannan labari ya inganta daga ainihin wato malam ainihin Ja'far an-Sadiq qultu ni albani sai na ce wa ma'abadun haza kala ahmadu lam yakun bihi ba's wannan ma'abad da aka ce yayi ma ainihin wato ammar muawiyah dan ammar mutaba'a yace imam ahmad ya faɗa game da shi yake cewa lam yakun bihi ba's ba shi da matsala sosai wa kala abu dauda fi hadha al-athari an al-hasan ibn sabbah al-bazzar abu dauda shi ma yake ruwaitowa daga ainihin hasan dan sabbahu al-bazzar yace qala akhbarana ma'bad abu abdurrahman thiqatun amintacce ne fal atharu thabitun an ja'far ibn muhammad da haka wannan magana ta tabbata daga ja'far dan muhammad bal qala ibn taymiya fi minhaj sunna innahu mustafidun an ibn taymiya a cikin minhaj sunna mujallad na biyu shafin 181 yake cewa wannan labari ya tabbata ta wurare da dama daga ja'far dan abu dan muhammad وقد رواه يونس بن بكير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي عن علي بن الحسين أنه قال haka ma yunus dan bukai ya roto shi daga ja'far dan muhammad din daga baban shi muhammadu dan aliyu daga shi baban shine aliyu dan husaini annahu qala shine faɗi wannan magana fa wannan riwaya akhrajahu abdullahi ibn ahmada aidan al-imamu abdullahi dan ahmad ya fitar da ita a cikin as-sunna kenan wa anhu al-baihaqi shi ma baihaqi ya fitar daga abdullahi fil asma'i a cikin al-asma' wa sifat shafi na 246 an abdullahi ibn ayyash al-washa an Yunisa bihi daga yunusa ya faɗi wannan magana wa qala abdullah sai abdullahi ɗan amr yake cewa qala muhammad bin husaini maula nadri eh, abu abdullah wani bararren bawa na nadaru wato baban abdullahi yace ra'aitu abdullahi ibn abbasin wa kana jaran lana wa kana min al thiqat naga abdullahi dan abbas makwabcinmu ne na daga cikin mutanen kirki da muka zauna da su ƙult wa da ibn abi hatimin ibn abi hatimin ya kawo wannan mutumi a cikin ainihin wato littafin shi na al wa ta'dil wa lam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan bai ambaci maganar kirki ko rashin kirki game da shi ba wa yunusu ibn bukhair Sadukun yukhti'u kama fi at-takrib yunus dan bukhair kuwa mutum ne mai gaskiya wanda yake yin kuskure kamar yadda ibn hajirin ya ambata a cikin takarim kaga waɗannan mutaba'at ɗin duka suna tabbatar da cewa maganar tabbatacciya ce daga al'imamu ja'far sadiq rahimahullah sai malami na gaba malam ya ce sallamu muƙuril basara sallamu haka za a karanta da shadda muƙuril basara malamin alƙur'ani mai karantawa shine muƙuri mu ne na ake cewa hafi wannan baya daga cikin istilahat sanannu a ilimi cewa ma da cin alkur'ani hafiz ba mustalah ne ba ba mustalahu ne sananne ba ba islahi ne sananne a ilmance ba jama'a amma lokali to mu haka muke faɗa mu yan Najeriya an kaza cewa na hafizi ne wai Allah rama ake kamar yadda hatta turanci wannan na Ingilishi na Najeriya daban da wanda yake a Ingila daban da wanda yake a America abubuwa da dama da muke faɗa ba haka suke wanda ya san Ingilishi ya sa abin da ke bi to haka abubuwa da dama da muke faɗa a larabci ba haka suke a gun larabawa ba yanzu zauja da muke cewa zaujati inda larabci ne samfarera wannan kuskure zauji namiji zauji mata mace karanta alkur'ani walakum nisfu ma taraka azwajukum aga ba ce zaujatukum ba wa in aradtum istibdala zawjin makana zaujin ba ce zaujatin ba makana zaujatin babu shi a ƙwararri zaujatin amma kuma haka muke cewa to wannan duka za ka yi cewa nigerian arabic kamar da ake cewa nigerian english ko to haka ce ma makarancin alƙwararri hafin shi ma nigerian terminology local terminology ne namu na ustazai ina fata mun gani amma sunan da ake kiran makarancin alkur'ani shine a ce mashi mukuri ko ƙari in ya alƙari wanda ya haddace ya iya muƙuri kuma wanda yake ba da karatun wato alaramma ne kuma mai karantar da ilimin alƙur'ani yana da riwayar ƙur'ani yana karantar da ita wannan shine muƙuri wanda ku ya haddace kawai shiga duniyarsa bai zauna zama karantawa ba to nan ƙari aramma kenan kawai ko daga ko a makarantar allo akwai alaramma akwai kolo akwai mai tiskadi akwai har akai kan gangaran akwai mukaman kala daban-daban yadda kasan gidan soja to haka dai haka dai haka ne wannan yana daga cikin ƙura'u masu karanta da alƙur'ani a ƙasar basa ya rasu hijiran manzan Allah na da ɗari da saba'in da ɗaya sunan shi sallam ibn suleiman alƙari maula ma'aƙal ibnu yasari bararren bawa ne ga ma'aƙal ibnu yasari mutumin ƙasar basara ne masanin alƙur'ani masanin ilmomin nahawu ya yi zaman cirana a ƙasar kufa yana da hadithi a cikin littafin sunanta al'imamun nasa'i wannan mutumin shi ma malami ne za mu ji bayani da gare shi malam ya ce abul mundir baban mundir ƙari ahalil basara malamin mutanen ƙasar basara fa'ata wa rajulun bi musafin faƙala wani mutum ya zo mai da alƙur'ani sai ya ce da shi alaisa haza waraƙun wazajun fahuwa makhlukun Allah shi gafarta malam a ce wannan ba takadda ba ce warak takaddu wazajun da kuma tawada fa huwa ai wani abun halitta ne kera shi akai fa qala lahu sallam sai sallam ya ce mishi da shi yace da shi ƙum ya zindi ta shiga bani waje kai bataccen munafiki ne munafikin Allah ne ka ta shiga bani wato shubohi ne suke kawo a kan ka daga musali yanzu wannan takaddun ai babu shakka kira ce ta wani halitta ma ba ta Allah kai tsaye ba da haka halitta ce muryar da take fita daga bakin ka idan kana karatun alkur'ani halitta ce lafazin da kake furtawa halitta ne ce da haka qur'ani ma halitta ne dan da babu shi wata rana kuma za a waye gari babu shi to sai su haka faɗa ka dan su kore siffar alkur'ani cewa zancen Allah ne su kore wa Allah siffa yana magana sai su gayyato wasu ayoyi wanda suke kallon kamar za su goyi bayan su ah, abin da iktaraba hisabu hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin to wannan lafazin muhdath ko ka ce muhdathan a wata riwaya ko muhdathun zai iya yiwa a ta'alil na hau. amma dai ba shi ne yanzu mas'ala ba cewa mutane suna cikin wauta daga fala farko biya anbiya ga shi hisabi ya kusa ba su kula suna ta biya wa duniya ba sa yin tanadi mai hisabu sai Allah ya ce babu wani ambato jan kunne da zai zo musu daga Allah ubangijinsu sabon jan kunne muhurafin an saukar da wata aya jiya ba su ji ba sai a sake saukar da wata sabuwa duk ba su ji ba to wannan da aka saukar latest ita ce muhdath sabo sabon zikiri sabon bayani game da lahira jiya an karta da su halateka ba su ji ba an zo walƙariya basu ba su ji ba an zo amma duk ba su ji ba kaga shine ana ta maimaita musu wa'azi ko wa hum fi ghaflatin mu'ridun suna cikin gafala ma ya'tihim min dhikrin rabbihim illa illa bi mudatin illa sama'u yal'amun suna cikin jima suna wasa lahiyatan qulubu zukatan sun riga sun shiga cikin wasa wani abu ya dauke musu zuciya alhaqumut Takafur. at-takathur wa tuhibbuna mala hubban jamaa nan ya riga ya dauke zuciya shine ma'anan lahiyatan qulubu ana kata alqur'ani ba basu damu ba wannan taba waya shi wani na buga waya wani na lissafi ko an zauna ma a gun tafsirin hankalin shi bai kai in ma tahajjudi ake in ma karantawa yake ko ma me yake da hankalin shi baya kan me yake karantawa lahiyatul qulub to ash-shayi sai su ciri wannan kalmar na muhdath sai su yi gashi Allah ya ce farare ai farare da ka halittar suna daukan wannan kalmar da gaskiya ba da suke dauka to wannan bin mutashabihi ba shine fasar da magawata suka wajen ina fata mun gane muhdath anan ai mustajid ana sabunta musu wa'azi kuma ba sa ji to irin waɗannan abubuwan ne sai wannan bataccen sai dogon wannan malami yana so ya same shi ba da malamin ya zaka sai ce tashi gaba lokaci ya kore shi don malaman suna da daga cikin ɗabi'a su ba sa bai wa 'yan bida'a dama su faɗi maganganu a mumbarinsu mun sha faɗi wannan magana jama'a daga cikin kuskuren da mu muka dinga samu a wannan zamanin namu yin muƙabala da 'yan bida'a akan mumbarin sunna a tara mutane za a yi wa'azin mako ko na ƙasa ko na jiha ko na masallaci sai wani shaidani ya zo ya ce yana da tambaya sai a yi takabbara a bashi dama bai bari an yi karatun ba kuma maganganun banzan da yake sai faɗa ya faɗe su ala masma'in min ya faɗa mutanen ku suna ji ta yi a iya bashi amsa ta yi ba iya bashi ba yana iya fusgar wani jahili ko wani mai raunin zuciya sannan kuma shi bai da ƙarfin wato authority da zai iya tara mutane yanzu ku ne kuka tara mai mutane ke? da aka sai mun kiyaye wannan jama'a idan kana wa'azi ko kana karantarwa idan wani ya zo muƙabala kai da kai muƙabala da shi a lokacin ko da kana ganin maslaha yi muƙabala da shi ko to a lokacin da sai dai zauna ya ji wa'azi ce to zauna nan har a gama wa'azi sannan sai ce me ya kawo ka in yace da muƙabala sai ka ce to mu hadda kai rana kaza lokaci ka kar kuma a tara mutane in ma ba maslaha ba sai an ɗauka ba wai manufa ba wai a ƙure shi wani mun ba a bayyana gaskiya ne ina fata mun gane wannan ba wai a kure shi a kai shi bango a mai ihu a dariya a kabara ba shine manufar manufar a bayyana gaskiya kuma Allah ya taimake shi ya bi gaskiya kai da ka bayyana mishi kana da ladan shi saboda manzo Allah yana faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa Allah ya shari mutum da ya ta hannunka fa Allah ya baka jajayen raƙuma wato ya fa Allah ya baka dukiya mai daraja Allah ya sani وذكره المؤلف an abi هاتم الرازي حدثني يعقوب بن يوسف ابن الجارود عن عفان بن مسلم yace Imam Zahabi ya ambaci wannan kissa ta hanyar Ibn Abi razi daga Yaqub ibn Yusufa ibn Jarud daga Affan ibn Muslim malai ci gaba da cewa kultu ni albani na cewa hadha isnadun sahihun an sallami wannan isnadi ne ingantacce daga sallamu faafanu thiqatun afan amintacce ne afan ibn muslim ibn abdullahi kenan abu uthmana babban malami ne na hadisi a ƙasar iraki yana da riwaya a cikin dukkanin kutubu sita gaba ɗaya yana da ainihin wato daraja sosai a cikin ilimi ya daga cikin malamai wanda suka fuskanci ibtila'i na mihina ta halkul da ma'aikacin gwamnati yana da albashi yana da aikin da aka aiko cewa ya dinga ba da fatawa a kan ƙur'ani halitta Allah ne ya ce san ba zai iya ba shi nan aka dakatar da albashin shi aka ba shi wahalar duniya shekara biyar ba ba shi albashi ya shiga cikin kunci da talauci har kai wa matan shi duka matan shi guda uku sai da da suka ba gida. ba su iya zama da talauci ba sai da mata suke su talauci ya kai talauci ba su zama babu abinci babu eh, riga sallah babu kudin sa kati a waya shikenan sai gudu suka bashi ya rasu eh, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 220 malamai sun ainihin wato jahaushin abinda ibnu adiyi ne kamar da zahabi ya ambata ibnu adiyi ya kwararo sunan affan ibnu muslim a cikin littafin shi al-kamil fi du'afa rijal ko da yake ya ce ya kawo shi ne dan ya kare shi don wasu sun zarge shi da cewa bai da inganci amma zahabi bai zaɗin wannan magana ba kamar da ya ambaci haka a cikin littafin siyaru a alami annubala a cikin tarihin afan ibn muslim abu uthmana al-basari al-iraqi allah ubangiji ya gafarta mishi shine maganar da yake ana yake cewa affan thiqatu min rijal shekhaini wa yaqub ibn yusufa wa huwa dashtaki yaqub ibn yusufa ad-dashtaki qala ibn abi hatim rawa anhu abi wasu ila an hufa ƙara sadukun abdurrahman yace babana abu hatim razi kenan yana da riwaya daga wannan mutumin akubu ibn yusufa sannan kuma an tambaye shi game da shi ya ce mutum ne mai gaskiya al'imamu abin nan abu hatimin razi na da gaske waɗanda suka yi riwaya a gurin mutum alama ne akan taufiki da shi da abu zura da ainihin abin nan abin nan maliku dan anas da imamu shu'batu ibn al-hajjaj abul bistam duka waɗannan na daga cikin tabi'arsu ba sa riwaya a gun du'afa haka abu dawuda sulaiman ibn ash'af as-sijistani sai duka waɗannan maganganun jama'a dukansu laysat ala itlaqiha duka amma shine asali yawwa Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa shariku alqadi shariku alqadi ahadul kibar malami na goma sha biyar shine shariku alqadi ɗaya daga cikin manyan malamai wanda ya rasu hijira da shekara ɗari da saba'in da bakwai ko da takwas shine ma'anan wannan audin da ya sa za ga ya sa bakwai ko kuma da takwas to akwai shariku ibn abdullahi mutum biyu ne shahararru jama'a mu akwai sharik ibn abdullah ibn abi namir wannan yana da riwaya a cikin bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi da abinda tirmidhi amin da ibn maja a sita ma khala tirmidhi sita tu ma khala tirmidhi wanda ibn hazmin yayi halin nashi yace majhuli amma kuskure yana da hadisai a cikin waɗannan littafai akwai hadisinsa shahararre wanda bukhari ya ruwaito a ƙarshen kitabul bukhari as-sahih game da isra'i da mi'raji mun yi magana akan shi a baya wanda ya zo da kurakurai har guda goma a cikinsa wanda malamai suka tabbatar da cewa laisa bi mahfuz to wannan ba shi bane ana wannan yaro su ne hijira da shekara 140 da wani abu ba a tantance ba amma dai an tabbatar da cewa har zuwa shekara ta 140 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi yana rayu ina fata mun gane wannan to akwai kuma wani sharik ibn abdullahi ibn al-harith an-nakhai al-kufi wannan shine alƙalin shi ake magana anan tunda yace al-qadi to sharik ibn abdullahi ibn al-harith wanda shi kuma alkali ne mutumin kasar kufa ya rasu da shekara 177 ma'ana wancan ya riga shi kenan ya yi ma mansur abu jafirin mansur alkalanci a kasar kufa ya daɗe yana alkalanci al'imamu zahabi ya yi tarihi a cikin shirar alamin nubala haka al'imamu al-khatibul bagdadi a cikin littafin tarihu madinati bagdad wato jika ne ga wani mutum mai suna malik ibn naha wanda ɗaya ne daga cikin mutanen da suka yi tarayya wajen kashe husaini Ɗan aliyu Ɗan abu talibin to wannan jikan shi allah shi kyauta shi ake magana a nan jama'a ya ce kala abbad ibn al'awwa قدم Shariku شريك Abdullahi عبد الله na hawi نحو من na سنة Shariku بن Abdullahi ya zo wajenmu. fiye da shekara hamsin da suka wuce ma'ana ya zo garin su kenan don shi wannan da ke magana abbad ibn al-awwam mutumin kasar wasit ne wani gari a ƙasar iraki abbad ibn al-awwam ibn umara ibn abdullahi al-wasiti abu abdullah yana da ya rasu a hijira na da shekara 187 eh, yana daga cikin rijalu sitta to wannan mutumin yace shariku ya zo garinmu shekara 50 da suka wuce fa qulna lahu sai muka ce da shi ya aba abdullah Allah shiga bata malam inna indana qauman al mu'tazila akwai wasu tawagan mu'tazilawa a wurin mu yunkiruna hadhihi ahaditha suna ƙaryata waɗannan hadithan waɗannan hadisai ne cewa annallaha yanzilu ila sama'id dunya Allah yana sauka sama ta ƙasa wa anna ahlal jannati yarawna rabbahum cewa 'yan aljanna za su ga Allah ranar alkiyama fa haddathani sharikun bi nahwin min asharati ahaditha fi hadha thumma qala sai hadi ah, shariku ya bani riwaya hadisi akalla guda goma waɗanda ke tabbatar da wannan sannan sai ce amma naham to mu dai kam fa akhadna dinana an abna'i tabi'ina mu mun koyi ilimin mu ne a gun ƴaƴan tabi'ai anis sahaba su kuma sun koya ne daga sahabbai fahum amman akhad to masu cewa haka su kuma na suka samu nasu wannan shine tsatsar salafiyanci in muka ce Allah yana sama sai mu ce Allah ne ya faɗa manzon Allah ne ya faɗa sahabbai ne suka faɗa to wanda suka ce Allah yana ko ina su kuma waye faɗa in muka ce ainihin wato ba ma aiki sai da fatawar annabi da ta sahabbai sai da ijma'in mutanen farko sai mu ce qur'ani ne ya ce haka manzon Allah ne ya ce haka sahabbai ne suka ce haka ko kuma da kuka ce a aje a maganar manzon Allah a aje ta sahabbai a kama ta wasu shehunai ku kuma waye ga muku haka in muka ce aljani na shiga jikin mutum cewa muke manzo Allah ne yace ce adu wallah fita ka ko ba a fita ba shiga bai ko manzo Allah ne ya fara yin ruqya ku kuma da kuka ce a ƙarya ne sai a ce ku kuma waye ya mu a ina kuka samu to haka addinin gaskiya yake jama'a addinin gaskiya baya tabbata sam sai da wannan hanya ita kaɗai ce hanyar gaskiya musan wannan zama kuma wallahi mai aiki da shi mara so mu tsira shine ba a gyaran addini ba ta hanyar waɗannan mutane ta hanyar annabi ta hanyar sahabbai ta hanyar malaman magabata daga cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina duk wani wanda za a mutunta ko abu maganarsa ko a yi da gaskiyarsa to za a mutunta shi ne abu maganar shi a yadda da gaskiyar shi da gwargwadon yadda ya mutunta ko ya yadda da magana ko ya girma maganganun waɗannan mutane na fata mun gana wannan da gwargwadon yadda yake girmama hadisai gwargwadon girmansa gwargwadon yadda yake bin salaf gwargwadon girmansa shi sa ka ga sibin taimiya sibin abdulhadi sai al'imamu zahabi sai ibn al-qayyim sai ainihin shaukani muhammad ah, nasiruddin albani bin baz na al malaman mu nan kusa sa Abubakar Gumi su malam Ja'far su malam Albani marigayi da duk sauran malaman nan da suka shuɗe Allah ya gafarta musu da wanda suke raye duka zaka ji muna girma masu ne mu ambace su saboda girma da ambatan da suke waɗannan wanda kuma duk ji muna kyara ko to muna kyarar shi ne saboda kyarar da yake waɗancan don mu wannan aƙida ce a gurin mu jama'a karanta dawiya cewa malaman hadisi malaman fiqh malaman alheri ba ambatan su sai da alheri. wanda duk yake kyamarsu ko yake batanci a gare su ba ma kaunar shi sawa'un dan shi'a ne sawa'un ba mu'tazili ne sawa'un ba khawarije ne sawa'un dan kalakata ne diddikan kaya ne a cikin ahlus sunna kowane iri ne shi in dai baya girman malaman salaf ko to ba ma ganin girman shi ko da baka ji mun ambata ba kawai to bata zo kai ba ko mu sani amma in dai ta zo kai sai mun ambace shi mun kira sunan shi ko mun ce wane jama'a baya son magabata ku kiyaye karatun shi samun ɗan siyasa ne ko malami ne ko alƙali ne kowaye shi don waɗanda kake jin ana ambata ana cewa ba mutanen kirki bane su masu da wannan mukaman ba don haka jama'a wannan mushi ne addini ba ma bin komai sai irin nasala ba ma bin wani tsari na addini sai irin nasala ko muna cewa duniya ba za ta gyaru ba sai an bi tabarkinsu an gwada hanyoyi da dama na gyara duniya a siyasance a tattali a addini a zamantakewa a kere-kere a zaman lafiya an gwada ta gyaruwa an gwada hanyar turawa an gwada mulkin dimokuraɗiyya an gwada kama karya ta soja an gwada gargajiya an gwada tsarin gurguzu an gwada tsarin jari hujja an gwada tsarin communism wane ne duk an gwada ba su yi ba ana gwada wannan tsari na new world order na 'yanci ‘yancin mata ‘yancin yara ‘yancin kasuwanci ‘yancin faɗa albarkacin baki duk ga sunan duniya ba ta gyara bayansu duk mai sa saboda ba abu tafarkin magabata ba su da suka bi tafarki na gaskiya sai da Allah ya gyara musu duniya suka kai kace alahira suke rayu ina ba na alahi kama alahira suke babu bala'i babu talauci babu kunci babu bulun kufarci babu babu barayi babu azzaliman sarakuna babu shugabanni macuta babu talakawa marasa godiyar Allah duka babu an yi zamanin da za a dinga yawo da zakka ana neman wanda zai karba a rasa a zamanin salaf saboda gaskiya da ainihin wato nagarta da tabbada da ko'ina amma yanzu fa wannan zai yi a yanzu ko zai yi ba me yasa saboda an kyanye salaf Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa ذكره من طريق محمد بن as الساغاني حدثنا مسلم بن قادم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عباد بن العوام قلت ني الباني نتي وهذا اسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير سلم غير سلم ابن قادم yace dukkanin su mazajen muslim ne in banda salamu dan qadim mai riwaya daga Musa ibn Dawud kenan wa qad wasaqahu al-khatib fi tarikh amma shi ma khatib al-baghdadi ya wasaka wannan mutum mai suna Salam ibn Qadim Abu Layth a cikin lambar tarjama ta 4757 a cikin tarihu madinati baghdad wa hadhihi fa'idatun lam tarid fil lisan faltudamma ilayhi mala albani ce wannan tawfiqin da ya kawo daga al-khatib baghdadi wata ƙarin fa'ida ne wanda ibnu hajirin bai ambace ta ba a cikin lisanin mizan da haka sai ka ƙara ta a wajen in ka je kan tarihin shi a cikin lisanin mizan ibn hajarin ya kawo bai ambaci wannan magana sai albani ya gano ta shine sai ce sai ka kara a wajen wa akhrajahu ibn manda al-imam ibn manda ya fitar da wannan riwaya fi tauhidi a cikin at-tauhid nasa a cikin takarda 97 fuska ta daya min tariqin ukhra an abbad nahwa ta wata hanya daban daga abbad kwatankwacin wannan walabzuhu wa ma yunkiruna me suke karyatawa innama jaa bi hadhihi man ja'a bis salati yace abubuwan da suke karyatawa ku sani wanda yace Allah yana sama to shi bai ce ai sallah da sauran sunnoni da haka lazumin ka ce kai baka yi da Allah na sama ba to baka yi da ma ai sallah ke. dan mutum ɗaya ne ya kawo shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ar rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa sanaduhu sahihun aidan isnadin ingantacce ne har ila yau sai malai ci gaba da cewa as-sadisu ashara malami na goma sha shida shine Muhammad ibn Ishaqa imamu ahlul magazi wani mutum malam Muhammad ibn Ishaqa ibn Yasa kaga wannan ma Muhammad ibn Ishaq suna tsayawa a cikin riwaya amma cewa da imamu ahlul magazi wanda ya saba hulɗa da kutubun rijal ya san wa ake nufi shine ɗaya daga cikin malaman ainihin magabata da suka rayu ƙarin ne na imamu malik shine farko wanda ya fara rubuta littafin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya dinga bi majalisi majalisi yana tambayan sahabbai da 'ya'yansu da abokansu suna tattara mushi bayanai da riwayoyi ya tattara littafi wanda shine asalin umda na tarihin sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wanda ibnu hisham ya dogara akai haka ibnu kathir ya dogara akan na ibnu hisham haka duk wanda suka yi na baya su ibnu sa'id nasir ya amuri a cikin ainihin uyunul akhar su ainihin al-imamu ainihin wato a ibnu al-athir al-jadali a cikin littafin shi na tarihi su ainihin mai littafin alkamin na tarihi shi ne ibn al-athir din kenan da makamantansu duka sun dogara akan wannan aiki na muhammad ibn ishaq ana ce mishi muhammad ibn ishaq ibn yasa yana da hadisi a cikin kutubul arba abu dawud tirmidhi nasa'i da ibn majah yana daga cikin manyan malaman ilimi kamar yadda zabi yake faɗa yake cewa kana fil ilmi baharan dojaja ya kasance a cikin ilimi kogi ne mai tunkurnu sai dai ya ce walakin na hulaisa sabi thiqatin wutkin sai dai ba amintacce ne gogagge da ake ansar ya sa kai tsaye baya daga cikin athiqatul athbat da haka buhari da muslim ba su riwaya da gare shi ba muke bararren bawa ne daga cikin bararrun bayi ya fara koyon ilimi a madina daga baya yawo kasashe daban-daban akwai wata matsala ta faru game da tarihi shine Hisham dan Urwa ya ƙaryata cewa shi bai yadda wannan malamin ya yi riwaya daga matar shi ba matar shi din ita ce Fatimatu uh, bintu Qais kenan dan ya ce shi matar shi ba wanda yake shiga gurin ƙarya ne in dai ba kwarto bane shi bai sai da aka yi kuma matar shi malawadi suka ce a ah, wannan ba magana ce karɓiya ba daga Hisham dan matar ka ka killace ta ba ta magana da kowa bai nufin ba ta magana da kowa ba kai dai iya abin da ka sani ka sani sannan kuma malama ce mai ilimi tana da kwaɗayin karantarwa kuma shi kan shi hishamun ta girbe shi mijin ta ba shi shekara ashirin tsohuwa ce ya wuta irin auren da ne na dai kawai imani kuma mun gane ko jama'a eh, ba imani ba zai kai kawar wata girma ga da shekara ashirin ta yi abin ta haife ka mako kada ki so ka samu yan mata kankanuwa da ka ba shekaru akalla goma ko takwas ka aura yau ya fi saukin sha'ani ta fi daɗin hulɗa kuma za ka iya mata wayo maza sai da wayo ko sai da 'yan dabaru to ya je ya aure ta haka ta yi kuma tun tana tun shi a muhammad ibn isaka yana yaro ya shiga gunta ta mashi karatu sai ya riƙe kamar yadda zahabi biya kawo wannan ta'alilat da wasu malamai sun ainihin wato tuhume shi da tashayyuri cewa yana da ra'ayi na shi'a ba irin wannan shi'a ba don malamin magabata da aka ci mutum yana da ra'ayi na shi'a ba irin waɗannan bari ba mu taɓa gare su da kuma cewa ya tabbata yana tadlisanci a riwaya ya mutu ne a ƙasar bagdad a shekara 150 an hafi shekara ta 80 bayan hijira kabarin shi yana wata makabarta da ake ce makbaratul khayzuran makabartar uwar halifa mahadi kenan khaizuran har yanzu an ce makabartar tana nan sananniya ce tana daga cikin makabartu na tarihi a ƙasar bagadaza wallahu ala wannan malami ƙala salamatu ibn al-fadli salamatu ɗan fadli yace haddathana ibn ishaqa qala kana allah ta'ala kama wasafa nafsuhu id laysa illa al-ma alayhi al Allah ubangiji ta'ala yana nan ya kasance kamar yadda ya sifanta kanshi tun babu komai sai al'arshi wanda ke karuwa wa alal arshi zul jalali wal ikram shi kuma a burbushin al'arshin Allah ubangiji madaukaki az zahir fi uluwihi ala khalqi wanda yake ya bayyana wajen ɗaukaka da yayi akan halittunsa falaisa shay'un fawqa babu wani abu saman Allah al-batin wanda yake ya faku la ihatatihi bi khalqi saboda ya game ilimi akan halittunsa falaisa shay'un dunahu babu wani abu kasa da shi adda'imu wanzaje allazi la yabidu wanda baya karewa fa kana awwalu ma khalaqa nura walla wadh-dhuluma farkon abinda ya halatta ya halitta shine haske da duhu summa samaka samawati saba, min dukhani sannan ya kera mai guda bakwai daga ainihin hayaki thumma dahal arda sannan ya daidaita ƙasa thumma stawa ila samai sa'annan ya fuskanci sama fahabbaka hunna ya jajjera su wa akhmala khalqahunna fi yawmayni ya ƙara halittun a rana biyu fa faraga min khalqis samawati wal ardi fi sittati ayyamin ya gama halittar sama da ƙasa a kwana shida thumma stawa ba'du ala arshi nan ya daidaita akan al'arshin sa in za ku tana duk mun karanta wannan maganganun shari'a akan su sai dai ƙarin bayani kawai game da cewa Allah ya fara halittar duhu da haske ne wannan wato fari ne na nisbi wato dangane da waɗannan halittun da aka yi a kwanaki shida amma in ba haka ba ya tabbata Allah ya fara halittar al'arshi sa'an nan ya halicci alƙalin wannan shi ne abin da ke tabbataccen taƙiƙi na ma karanta littafin kitabun tauhid na ainihin ibn manda da kitabun tauhid na ainihin wato malam imamu la'imma shi ne ibn abi ibnu khuzaimata wannan shine magana tabbatacciya haka littafin khalqu af'alil ibadi na da Imam Bukhari da mafi tafan tauhidi wallahu a'lam qultu salamatu ibn al-fadl fihi dha'f ni albani nace salamatu dan fadl mai riwaya daga ibnu ishaqa yana da wani dan rauni domin idan ka karanta littafin taqribut tahdhib al-imamu ibnu hajr yake cewa saduqun kathirul khata'i saduqun kathirul khata'i shi ko zabi ma ce yana da manakir a cikin littafin al-mughni fi du'afa kenan haka nan a cikin al-kashif fi ma'rifati man lahu riwaya fi kutubus sitta to a takeice wannan mutum salamat ibn al-fadli ibn al-abrash al-ansari abu abdullahi al-azraq alƙali ne na garin arrayu garin sa al-imamu ahmad bin hanbar kenan daga cikin abin da aka tuhume shi da shi jama'a malamai suka ba da labari cewa mugu ne azzalimi ne alƙalanci shi wallahu ala to wannan sai sa sai suka guji hadisansa ah, akwai malaman da haka tana faruwa da su kamar da da muke misali ne akwai malami mai suna abbad ibn yaqub ar-rawaji wanda ɗan shi'a ne rafidi mai zagin saraf amma yana da hadithai a cikin bukhari bukhari ya rawaito riwayarsa maqrunan bi ghairi to da zahabi ya zo a cikin tarihinsa sai ya ce ni na yi mamakin ma yadda aka yi bukhari ya yadda wa kan shi riwaya daga nan irin haka tana faruwa amma bukhari ya yi intika riwaya ne kamar da muka sha faɗa to haka irin wannan sai zama malamai suna gudun riwayarsa saboda halinsa akwai wasu abubuwa da idan malami ya yi su har a yanzu akwai yiwuwar sai ga mutane sai su guje shi a wancan lokacin sukan guje wa malami da ya aikin ɗan sanda a ce yana daga cikin 'yan sandan sarki saboda tura su kawai ke ta duka mutane a kasuwa suna kamo su kamar daga 'yan sanda suna yi da da sojoji jama'a duk wanda ya aiki a hukumar zakka ko tara kudin haraji wanda kudaden al'umma suna zama kasan shi kuma ana ganin shi yana dan fantamawa sai ga malamai sai su guji hadisan shi haka duk wanda ya gwamna ko mai ba shugaban kasa shawara ko mukamman da dai suke da alaka da fada wannan kalla har yanzu duk wanda ke rike da su da wuya ka ganshi da gaskiya 100 bisa sai ka ganshi da ya samu wani dan rauni a cikin istiqamarsa kuma wannan abin yana zuwa ne bai da ka in dai kai da zaka yi wannan aikin to akwai abubuwan da kuma dole kai compromise da su to haka duk mutumin da zama malami ne mai zama a fada sai ga malamai suna gudun riwayarsa to da haka sai zama wasu malaman sun guji riwayar wannan bawan ala, ina fata mun fahimci wannan Allah ya gafarta musu sai malami na karshe a wannan tabaka shine Mis'aru ibn Kidam haka ake karanta Mis'aru ibn Kidam ibn Zuhair ibn Ubaida Abu Salamah al-Kufi Mis'aru mis'ar yana da riwaya a cikin dukkanin kutubu sita abu ja'far al-mansur dan uwansa ne na jini cousin ɗinsa ne ya yayya ba shi mukami ya kiyarda ya kiyarda dan ya zauna lafiya malami ne mutkini eh, eh, mai ainihin wato tsoron Allah da karatu idan ka mushi laifi ko ka ba shi haushi ko ka zame shi da suka sai ce Allah ubangiji mai da kai malamin hadisi dan shi yana ganin malata hadisi ta jaraba ce da Allah ya jarabce shi ya ta kuka ya ce me sa daga malama hadisi saboda hadarin da yake ciki kama ce kai ne soja kwamanda a gaba kaga kai ne gawa fada ya san shi mutuwa ko ko kuma sojiyar wanda yake shine lead sojiyar idan za a shiga fiyata kaga duk wani responsibility yana kan in an ci nasara ma kai ne in an faɗi ma kai ne kamar yanzu shugaban ƙasar nan Buhari duk abin da ya faru sai a ce Buhari tsada abinci Buhari rashin wuta buhari rashin mai buhari halama wani abin da ya masa hana yi ba in gane shugaba to duwani bala'i yana kanka duwani alheri kuma na kanka to haka malami yake malami shugaba a cikin al'umma to sai idan ka ba shi sai ce ina roƙon Allah mai da kai malamin hadisi wato ka ji irin bala'in da ya shiga kenan ya kasance yana da wata mahaifiya da ya rayu ta tsufa ta tsufa kwarai sai kasance baya wasa da yi mata hidima yakan rufe makarantar shi ma ya je ɗebo mata ruwa ya mata wanka ya sa mata kaya ya goya ta in za je masallaci a gadon bayan shi uwarsa yakan goya ta ya kai ta masallaci ta sallar juma'a ya dawo da ita saboda biya ga goshi wannan kuma yana da gaskiya abin da sa mashi albarka a rayuwarsa an tuhume shi da aƙida ta irjani cewa murji'i ne yana yana da sassauci wajen ganin laifin mutane a dalilin haka da ya rasu malami irin alhassan bin salih da malami irin yahaya abin nan sufyan thauri suka ke zuwa da shi suna garin suka ce ba su da shi ba ne mutum duk wannan kirkin shi suka ce su ba ruwansu da shi kamar yadda muhammad ibn alhassan a shaibani suka samu matsala da ainihin wato ah, abu yusuf al waɗanda da haka suke su ne suka gaji ilimin abu hanifa amma da abu yusuf alƙadi ya rasu muhammad ibn Hassan shebani da ya jara'i da shi ya ce ba za mu jara'i da shi saboda faɗa da suka yi haka malamai suke jama'a ɗabi'a ce ta malamai suna yin faɗa suna yin rikici shi yasa wani bawan Allah yake bada tarihi a cikin yake bada bayani a cikin tarihi Imam Shafi'i ka karanta a cikin Sirru Alamin Nubala ce ma ra'aitu aqala min Shafi'i ni ban taba ganin mutumin da ya kai shafi hankali ba suka yi munazara da wani malami suka tashi barambar ba su daidaita akan masu ba bayan kwana biyu sai shafi ya ga wuciya ta hanyar sai ya ga wannan malami, sai malamin kawai kawai da kai sai shafi ya sha gaban shi rikishin ce haba malam ce ala gata malam don mun saba a kan ra'ayin shi kenan mun tashi daga yan uwa ce ka dina haka mu dinga gaisawa wata rana za mu shirya akan wani ra'ayi shafi shi baya faɗa da kai ko ko kai fara ci shi shi ya kai ki to amma ko da ba sa iya mallakar su da yan adam da su in ka musu sai sun ma akwai da suke ma alfahari da in ka musu kayan karago <coughs> za su ma na ici to wannan ko malanta ba ta hana wannan jama'a shi sa haka zo za a ba ya miji a daina neman malin mu ji wannan jama'a a cikin sufofin da manzo Allah ya faɗa babu malanta me yace dinahu wa khuluquhu addini ko ba dole sai malami ke addini haka kai ma kada shi neman mata da neman malama nemi mai imani ne da da tarbiya za a ga wata malama ce tana koyar ma islamiyya ana biyo ta har gida tana ƙara wa matan anguwa hadda ta iya bulugul maram wata ma tana wa'azi a rito amma za ta gasa ma gyada a sai kuma ta fito da niqabi tana tattata ta inna alhamdulillah tana ta wa'azi Sai kuma ce kana cin kwakwa a hannunta ba kai saka katakus ba ko saboda muna kuskure ne mu ustadai kawai in mun ji hadda ce ka ai masha Allah ka ji hadda taram ce ta shanye duka janna shi kenan halabata da imani ta da halaye na gari an sha samun irin matsalolin da dama to haka ma malamin islamiyya idan wani ya zo neman wanda zai aura a makarantar su suwa suke gari ya kamata kawai wadda ta iya hada kawai wadda take kawo hada ita ce kawai mutum mai kirki ta yiwu ba mutum mai kirki ba ce da zaran ka baka ce wallahi malam ina so ne zan kara aure shine nake so a bincika mu a cikin dalibai tunda na kwa ɗalibai kuma eh, ku ne kuka san halin sai eh, gaskiya ne gaskiya ne ba komai akwai wata yanzu ta kusa hadawa izin ta da biyu wannan babu matsala ce ba matsala a yi wannan gaba da don ba ta ma magana da maza ba ta kallon ko'ina ta tafiya ƙasa kawai take kallo kamar saniya me zai faru bayan wata uku sai ka zai ta yi malama Allah isa ce malama ya cuce shi saboda ta kunno mai wuta su da haka jama'a ba wai kawai mai imani ita ce mai karatu ba zuwa abinda Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bi fa'alu aka ce mutane suna aiki da karatu ba tara karatu ba mu gane ba tara karatu shine imani ba aiki da karatu hasali ma wanda ya tara karatu bai aiki da shi sai ya fi kowa fuskantar matsala a lahira fiye da jahilai ranar alkiyama za a gan shi hanjin cike shi na zuba ne akan titin a titin kiyama aka tafi shi algatu malam ba kai ne ke wa'azi ba sai ce i eh, na kasance ina wa'azi ba na aiki da shi tun a taron kiyama za a gan shi da haka da haka wata ta iya izu biyu lafiyayye take da tarbiyya da hankali ta fi wadda ta haddace da ruwayar nan bakwai ko goma gaba daya amma ba ta tarbiyya kuma yanzu mafi yawan yaran nan da suke hada haka suke duk wanda yake hulɗa da su ya sa wani da girman kan da suke ji da shi saboda sun yi alkur'ani ma kar ya yi shekaru kuma tantiran jahilai ne wasu daga su har malaman nasu jahilai ne dan mujarradin sauka alqur'ani ba ilimi bane bai wuce firamare ba ilimin addini kuskuren da aka samu shine masu karatun qur'ani ba ruwansu da ilimi masu koyon ilimi ba ruwansu da qur'ani duka wannan kuskure ne duka sai ga mutum malami ya kai malami bai iya alqur'ani ba ko mahadaci ya kai mahadaci bai iya bai iya bai iya kuma sai doran matan duka wannan kuskure ne ya saba wa manhajin ilimin magabata ƙur'ani shine mataki na farko na koyon ilimi to iya shi kuma na nufin ka samu satifiket din zuwa gaba ne amma da an zo an yi wa lima an yaye su an ce aiki sun iya shikenan kowa sai ya je shi ma ya buɗe makaranta a gosu tun yana koyar da abin da ya iya har ya shiga abin da bai iya ba har ya batar da mutane ya tsaya akan tajwidi hidayatul mustafida da ya iya ya tsaya akan ainihin wato hirzul amani da ya iya ya tsaya akan doron matanin haddar da ya iya ko ba zai tsaya nan ba sai ce zan samu ku bulugul maram zan samu ku alfiya ta musalawul hadis zan samu ku littafin kitabun tauhid na ibn abdulhab zan samu ku kaza har ya fara yana gasa da malamai wajen ka kwashe mai dalibai dalibai sun zama yadda kasan ana ji da su yadda kasan ana ji da amari kowa bai san wai wani ya ga daliban shi duk wannan jama'a duka saboda ba dan Allah mutane suke duk wannan alamu ne akan cewa duniya mutane suke ne wannan abin da mutum yake inda gaskiya ce ba ruwanka kowa waye mai faɗa a ji me yasa dole sai kai zaka faɗa gaskiya wani baka so ne faɗa me yasa to da kar kai mamaki idan ka ji wani ya mutu babban malami wani babban malami kuma ya ce ba ruwan shi ko ya ki cewa ma Allah ya gafarta mai saboda wani faɗa da ke tsakankanin su wannan haka je lahira duk Allah zai raba wannan faɗa wannan za a mafi sudurihim min ghillin ikhwana in Allah ya so ya musu gafara gaba daya sai Allah ya cire wannan gabar da bakin ciki su ga aljanna suna yan uwan juna Allah ka samu a cikin aljanna malam ya ci gaba da cewa mis'aru ibnu kidam ahadul a'imma wanda ya rasu jihar shekara 153 ko kuma da biyar qala yahya ibn ma'in shahidtu zakariya ibnu adiy sa'ala waki'an qala ya aba sufyana hadhihi al ahadithu mithlu hadith al kursi yaya dan ya yace ina zaune a wurin zakariya dan adi yake tambayan wakil ibn al-jarrah yace ya algafata malam waɗannan hadisai hadisan kujera kursi mawdu'ul qadamaini hadisan da suke cewa kujeran nan kursi shine wurin saka kafafun Allah wa nahwi hadha da ire-iren su ya zaka ce game da su fa qala sai yace kana isma'il ibn khalid wa thawri wa mis'ar yarwuna hadhihi al-ahaditha Isma'il dan Khalid dan Abi Khalid da al-Imam ya Sufyan al-Thawri da Mis'ar dan Kidam dukkanin su waɗannan malamai sun kasance suna ruwaito waɗannan hadisai la yufassiruna minha shay'an sannan ba sa musu tawili qultu ni ku albani sai nace rawahu al-musannifu bi isnadihi an yahya malam zahabi ya ruwaito wannan riwaya da isnadin kanshi har zuwa ga yaya dan ma'iru wa huwa sahihun isnadin ingantacce ne wal muradu bi qawlihi la yufassiruna minha shay'an abinda yake nufi da cewa ba sa fassara komai la ha ba sa canza magana wala ya khurujuna an ma'anaha min ma'anaha an zahirha ko ba sa fitar da ma'ana komai daga zahirinsa idan yadda suka karanta haka suke barin shi yadda manzon Allah ya faɗa yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa haka suke barin ainihin wato waɗannan magagalu ba sa canza su na ganin ya kamata mu dakata anan ko za mu saurara a nan saboda ƙurar lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi tabaqatun ukhra taliyatun liman mada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah